ku karkada kunnuwa shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa a yau dai za mu karanto muku littafin nan ta tatsuniyoyi da wasanni littafi na farko wallafar ibrahim ya raya mawallafin ya fara da cewa gata nan gata nan ku wata rana ne dai wani sarki yana zance a zuciya na cewa gona ta ta ta yi kyau ɓauren yanzu duk ya nuna garin samo ne zai tsinke min duk ɓauren kar in bashi riɓe a banza amma fa wanda zai tsinke ƙoran ba zai sha ba ko da ɗaya idan ya gama bai sha ba zan ba shi ‘yata tare da gara ta baki ɗaya shi kenan kashe gari sai sarki da aisha la gaya mutanen gari sarki yana kiran sa ƙofar fada mutane suka tare dankan a ƙofar fada sarki sai sarki ce dama ba wani abu ya sa ne kiran ku ba gona ɓaure na ce nake zuwa tsinke mu amma ba za a sha ko ɓaure ɗaya ba sai dai zan ba wanda ya tsinke ɗin ladan tsinkewar wato zan ba shi yata da gara ta baki ɗaya sai kowa ce ba zai iya ba domin ɓauren ya cika kyau ga kuma ƙanshi da zaƙi ba wanda zai iya ba tare da ya sha ɓauren nan can sai gizo ya zo ya ce wa sarki zan iya shi kenan sai sarki ya ce to gobe kai shiri ka tafi da gari ya waye sai gizo ya ɗura ruwa a jallo ya ɗauki madubi da kuma tsinkensa na sakace ya je gonar sarki kama tsinka ɓore in yana cikin yi mutane suka zo suka ce gizo barka da aiki sai tsaro tofar da yawo yana cewa tuk kai wannan ɓaure kowarinsa ma ba na so idan sun wuce sai ci gaba da tsinka ɓoran yana sha yana zubo da wani ƙasa shi ke ashe bai sani ba wata ya tsuntsuwa tana kallonsa da ya gama tsinka ɓoran nan tas ya sauko zai tafi gida sai ya ɗauko jallar ruwansa ya kurkure bakinsa ya ɗauko mudubin nan da tsinken sakace da ya ciccire ɓoran da ya makale masa haƙorinsa bakinsa ya tas kamar bai ci komai ba sai sarki ya aiko mutane don su ɗebe ɓauren da gizo ya tsinke suka zo suka samu gizo suka ce sanda ake gizo ya ce yauwa suka ce har ka gama sai ya ce a ah, na gama mana amma da kyar na gama kamar ne a mai saboda warin ɓauren nan warin diya cika min ciki sai suka zuzzuba ɓauren a buhunhuna suka tafi suka yi wa sarki da suka je gida sai sarki ya tambaye su labarin gizo da tsinka ɓaure suka ce ai yalla gizo bai sha ɓauren nan ma domin mun ga muna zuba buhu yana tofar da yawo kuma da muka ce da shi me yasa kake zubar da yawo sai ce warin ɓaurin ne cika masu ciki sun gama faɗa haka kenan sai ga gizo ya zo gidan sarki sarki ce da shi to gizo ka yi aiki mai kyau sai kuma ka je gida ka gyaggyara za a kawo amarya da gararta kenan gizo ya je gida gyaggyara sarai aka ɗauko amarya da gara aka zo da ita gidan gizo kafin 'yan ɗauka amarya su tafi gida sai suka ji tsuntsuwa tana waƙa tana cewa kai gizo kai gizo a can ka ci ɓawuranka har ka kurkure bakinka har ka manto jahallanka ka gizo ka gizo a can ka ci ɓawuranka har ka kurkure bakinka har ka manto jallanka tana ta faɗa haka har sai da mutanen suka ce kai ku tsaya mu da abin da tsuntsuwar can take faɗa sai gizo ya ce da su kai ku rabu da ita na Allah shirmanta take yi sai mutanen suka ce wani irin a rabu da ita kai mu tsaya mu ji shikenan sai an kawo gara da amarya suka ji tana cewa ka yi gizo ka yi gizo a can ka ci ranka har ka kurkure bakinka har ka manto jallanka sai suka ce laila ashe dama ka ci borin ka ce baka ci ba sai suka yi ta surutu da hayaniya shikenan sai suka mai da amarya da gara ta gida suka gaya sarki abin da ya faru shikenan kurunkus sai wasan karya harshe wani malamin makaranta ya shigo aji sai ya ce wa 'yan makarantarsa ga waɗansu wasannin karya harshe zan rubuta su da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya a kan allo ina son duk ku iya karanta da sauri da sauri ba tare da ɓata ba sai suka ce to sai rubuta ya ɗayi biyu ku huyar yarbi da shi kwai bakwas tara ta mago wato ɗaya biyu uku huɗu biyar bakwai takwas tara goma kai don mutumin nan ka ɗauki jassan daccen ka kori ja akuyar can mai cin jadda waccan ta gaba da gonar jatau tauna ƙashi tsotse soke a jikin danga tauna ƙashi tsotse soke a jikin danga da kwaɗo da ƙato suka je yawon ƙoto ƙato ya yi ƙoto kwado ya ƙoto ƙato ne zai ƙwace kwado ƙoto ko kwado ne zai ƙwace ƙato ƙoto an kashe kasa an kasa gwaza garin kallon shi kasa an kasa kwashe kashin gwaza tsantsin bisa tsoro tsoho ya hau bisa ya tsoho ya zo ƙasa ya tsoho yan tsaki sun tsinka tsintsiya ta tsakar ɗaki suka fito suka tsatsage taban kofar ɗakin suka tsince tsutsar tsab salamu alaikum matar dubarudu maraba da bakon dubarudu dubarudu yana gida dubarudu ya je kasuwa to ke matar dubarudu ba na aran madubin Dubarudu duba haba ni ma matar dubarudu ban ɗauki madubin dubarudu na duba ba sai kai bakon dubarudu zan baiwa madubin dubarudu ya duba da yan makaranta suka gama na takwas sai aka kaɗa ƙararrawa lokacin wannan darasin ya ƙare sai malamin ya ce to ma da lakun iya waɗannan idan mun zo yin wani darasin zan kawo muku waɗansu iri ko ku ba ku kusan irin wannan sai yaran suka ce gafata mala ai muna so kware sai ce to shi kenan, zan kawo muku a nan darasin ya kare ga ta nan ga nan ku barewa ta auri mutum wata barewa ce dai sai ta rikida ta zama mata kyakkyawa sai ta ɗauki ɗan kwatashinta ta ɗora a ka ta tafi tsakiyar karofi ta ajiye da ta ajiye sai ta ce duk wanda ya jefa 'yar tsakuwa ta buɗe kwatashin nan shine mijinta sai wanda ya ɗauki tsakuwa ya jefa bai buɗe ba wancan ya jefa tsakuwa bai buɗe ba sai aka samu wani ya jefa ya tsakuwa sai ya buɗe sai ta ce ta samu miji shi za ta aura sai suka tafi garin ita yarinyar wurin iyayenta za a ɗaura mata aure da wannan mutumin sai aka ɗaura masa aure ta zo ta tare a gidan mijin kullum ranar girkin ta sai a ce ta je ta turo kuɓewa a gonar mijin taimiya da ta je gonar sai ta yadda zanen ta yi birgima a ƙasa ta zama barewa ta kiran 'yan uwanta ta yi waƙa ta ce cin kalkalkal tun kalin kaliya turmin yan kale ya yi hure ta ɗiya tudu na korar tudu marina tudu na korar tudu da kaho Ban da kwatsa kwatsa ban da kankana sai yan uwanta su zo su taru su gama kuma sai su tafi gida ita kuma sai ta birgima ta koma mutum ta ɗauki zananta ta ɗora sai ta koma gida ta dinga cewa ni da ganga aka tura ni gashi nan ban samo komai ba to nan sai mijinta ya bi ta gonar sai ganta tana birgima sai ga ta rikide ta zama barewa sai ga ta yi kiran yan uwanta bareyi da waka bareyi suka taru a gonar dingim duk suka cinye kubewa suna cikin ci sai fasa sosai ga matarsa ta ganshi sai komo gida sai ta ɗauko kuɓewar ta biyo shi ta tarar da shi a gida ya ce wace ce ta ce ni ce ya ce na za ki ta ce ɗaki za ya ce a'a koma daji sai ta ce taƙi sai ya biyo ta a guje kora ta daji daga nan ba ta sake dawowa ba shi kenan kurinkus To da wannan tatsuniya kuma muka kawo ƙarshen wannan littafi tatsuniyoyi da wasanni littafi na ɗaya wallafar Ibrahim ya Yaraya. Kada dai a manta Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri wato ko karkaɗa kunnuwa. Ni Muhammad Umar kai gama nake muku sallama ko huta lafiya.